da shi nan dutsen in ba wanda ya ɗauko daga farko ba sai ya rasa inda aka sa kai amma asalin maganar ta taso hukumul abdi li sulatil haqq bawa ya ba da kansa gari gaskiya da gaskiya ta wa mutum take za ta je ba ta da daɗi sun gaskiya ta taso ma ba ta kai Wanƙiya ya da shi lahada a gaskiya falayi kabilu bi kaulatihi shi ma ba zai taso maka ba alayya in gaskiya ta taso ba ta kai ba ta kai ba ta bayan ka kadita to shi ne ya kawo shi to gaskiya tana da daraja guda uku a martaba guda uku mun yi na ɗaya mun yi na biyu za mu tashi a na uku sai dai yana tsakiyar magana a talisu minar darajati Allah ya ji da ila khilafin nasi sabilan albakkata la bi batinihi wala bi wa la bi shi, ai kaga maganar ta fi so. mutum kullum ya kasance Allah ya da. sabilan kenan kada mutum ya samu wata hanya ila filafin da shi na faɓa wa nasi kada ya da wata hanya ta buɗan maka na ka faɓa wa nasi ko wani tunani ya zo ka faɓa wa nasi duk inda nasi ya zo ka ɗauke kanka da ka bi shi kawai ka bashi kai in ma ka kafa shi ba da yi haram da za ka iya. Zaka nuni ne kullum mai imani لا يجد سبيلا إلى خلاف النفس لا بباطنه haka ko a nafsi ya taso tsokarka ko a baɗini kada ka ƙi shi misalin wanda za a yi ganowa da wuri aka ce mace ta sa hijabi ta rufe jikinta gaba ɗaya ko a zuci kada ta yi ƙyaman haka ko a zuci kada ka yi kyaman haka idan ka yi kyaman haka ko a zuci kai kafiri ne kaga wannan hijabi bai dace ba a zuciya ka sannan an ce tufan momin nisfu ta kai shi shi kuma ke tsage kaya saboda haka Allah ya shirya masa in gashi ya kullo maka ga gashin da ya kamata ka bari ga gashin da ya kamata ka aske kada ka kyamaci gemu ka ce ha mutum ya zauna kazani buya buya ba kyan gani wani ce a'a salon rowa ne dan abu da zaka ba wanzami yi ma gyaran fiska shine yasa kake cewa a bari wannan barin gemu salo ne na rowa to dai sharrin tawilin ne ko a zuci kakka kyamace shi in ba ba ka iya aikatawa ba ka so shi a zuciya ka karauci Allah ya baka iko kamar yadda ya ba mutane iko domin in mutum ya tsinci ka wani lokaci a babba ko inda za a ɗauke ka aiki rashin magana ne gani a cikin wurin aiki kaza ba a barin gemu inda za a ce a aikin farko an karɓi musulmi ba mu yi da ko za mu rage wata ka'ida da musulunci ba dan ya fi taso wakilai su wakilci al'umma a'a ai kasa akwai musulmi akwai kaza gemu bai da alaƙa da wani addini bai da alaƙa da aikin gwamnati addini ne bai hana ma aiki za ka yi likita da gemu za ka yi yaƙi da gemu za ka yi to yanzu ma ga ƙwararwa ta na zama fiye jami'ai da gemu hmm? in ka ga wani jami'in da ke kafiri ne ma mana in ya karya hula ya sa wani za ka ce Allah ya ja mata ba Allah Allah ji ki na wuri tarbiya salo Allah ji a taimaka ya taima a zuci ya ajiye mu ya sha babbar shiga ya karya hula dole ustaru na wata ne ya iya ɗan kwargon tularoci biyu ko uku na biya iya kai fa halaka shi ma ya iya ashe kenan dama ba wani illa ne ba kawai dai musulmai ne ba su rike addinin su ba hatta kai aka yi haka kuma manya suka yi ba baki ko kuma malamai ba su gaya musu ba don akwai inda da an faɗa musu ta tabbatar da su ga wani abin ya aukuwa ko kuma abin ne ya yawa kai akwai da mutum da ayya kamata inda duk malamai suka haɗu su za su ittifaki wata bai kamata kyamace wannan nan faɗi wanda ne a fili wanda ake gani duk abin da yake musulunci ne mutum kada ya yadda ya ba wa ya ba da dama wa ranka ta saɓani ko a zuci ya bi ba wala bi lisanihi wala bi fi'ilihi ba zai saɓa wa nafsi ba da aikinsa yanzu misali sai maka an hana cakuduwa tsakanin maza da mata sai kuma ka zo ka ci a cakudu wannan raba ta daban maza daban wannan kuskure ne ko kuma wannan ya saba ba ya za ka biya har yara fa suke jigilanci cewa yara na yi mamaki wani yaro da zai samu mala shi ma ɗan ne fa nan yi karatu nan yi dukkan komai ina kokari uban shi ma har suke tare da shi amma da ya tare eh, da aka ba shi shugabanci matsayin makaranta sai ke aikon eh, san eh, su da aka ce za a yi mace maza da mata wasu suka dinga fata ke kun san ɗalibin malam ne su ba a fata ta maza da mata kawai fashe da dariya wasu ci gaba da salon Hmm? kai malam jama'a irin wannan nan sai muku wannan nan wurin nan na jama'a wane ne na jama'a wane ne ya da zazu wannan da zazu ne ma yayin da ake kitadin nan zai jama'a da gashi nan wani ba haka ka matsayi ba wurin mutum da kuka yi mutum a ƙasar kanku ai wato yanzu ne kake ganin kana da za ka ga in dai kake za ka musulunci to za ka ga abu kalma da kalma na munafukai idan an kada bangare sai in suka je gaba ba su ce kalo na shaidu innaka kala rasulullah idan ga akal na ne ba Ai, ba ta yi daɗi ba. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله هذا تكاتين إنك نشهد لرسول الله هكذا يجب amma a ne yan koma sai wallahi sai da ina laka da ji suna fita abin da ya sai daban za a zauna nan aikala, in ya je a kuma mutum duk da aka ɗauka karatun magana waya a gama ina zuwa kawai sai tara malamai a cikin makarantar da ke musu kusan malam ya tsanani ba fa dole ne abinda malam ya faɗi ba ne kuma na ce musu shaidan fa ya iya matsala fa inda ka je ka faɗi magana nan yana son ya haɗa mu sai ya ɗauko magana yadda ka faɗi ta haka da zo ya same ni ko ba dama ka musanta sai dai a yi faɗa kawai wanda ya faɗi maganar ko faɗa a yi jirki jirki a yi yanke yanke a yi kashe kashe ma in ta kama to kuma ya faɗi cin mana fara'un da ke nema. to amma a daina yi in ma za ka faɓa to ka faɓa ba sai ka yi wani nau'in izgilanci ba in aka ji ba za a yi da daɗi ba idan an ji an kawar da kai wani yaji ba zai kawar da kai ba wala bi fi'lihi ba zai faɓa da aikin ba wala bi halihi ba zai faɓa da irin halin da ke cikin yanayin sa ba ma ba بل إذا أحس بشيء يفرقد أبو من الخلاف إيه ولا أبو ناس عطاني يلقى ورقة أبو نندى الله يفض إبري مصبا فهو كخلاف المقدم على الزنا إن يجون أبو أحط بشيء من الخلاف فهو كخلاف المقدم أما وانت نبي جبات على الزنا أقول أني أزنا بابي وشرب الخمر وقتل النفسي بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك وهو دائب إلى النفاق wannan kan mayar da mutum ya koma munafiki a zai ji a yadda ya ji shi koma ya juyar da shi ya ji ji nafsin ga ayan ko hadisin ko menene ya koma ya ci abin da zoci zai kuma da shi munafiki wannan da zai kafa wani kabaru a wata ibna haka nan wannan irinsa ne manya suka yi kyamansa da imamai he nufusihi alam ka ne annal mukhalifa lin nafsi eh, mai saba wa nafsi kauli matabo ihi saboda maganan wanda yake bi matabo ismul mafa'ul wanda yake bi wa shaykhihi da malaminsa wa muqallidihi أو لرأيه قد رأيه ومعقوله دهان كلمه وزوقه وقياسته تجن سياسته يسامع ونقي إن كان عند الله معذور ولا والله ما هو بمعذور إن يزوى إلى ذا أو ذا الله بل تماما والله بيد أذري أو ذا الله فالمخالف لقوله لنصوص الوحي bai saɓawa magana sa ga nassosi na wahayi aula bil uzri inda Allah wa rasulihi wa malaikatihi wal mu'minina min ibadihi fawa ajaban ya mamakin da yauke mamaki idan tafa butulanul mukhalifina in ya halatta saɓawan masu saɓawa linnasosi li'uzurin man khalafa don uzurin wanda ya saɓa na sai ta kalidan auta awidan gairi zalika ma'ana wannan ka da da ita idan mutu ka gane ya saɓawa ai bai saɓawa haka kawai ku ikan saɓawa saboda ina ba da kawai mai saɓawa na sai yakan fa ne don uzurin yakan kawo uzurin man khalafaha saboda kudurin sa wane ya saba na su ko ainihin ko tawilin ko wani wannan in shi mai sabawa an ba shi uzuri ya ba da uzurin ya sabawa na su to don me zai damu in mutum ya zo shi kuma ya ba iri manzon Allah shi mace da uzuri iri manzon Allah misalin shi ya sabawa na nasu saboda shugabanninsa to mutumin da zai saba shugabanninsa shi kuma ya bi na fi ne laifinsa duk da in wani ya saba shugabanninsa ya bi Allah ya samu damuwa shi ya iya ya saba wa Allah an zauna lafiya saboda shugabanninsa in wani zai ce shi kuma ya saba wa shugabanninsa don yana neman kwashewa lafiya da Allah ne laifinsa kun ji kun gane to shine koma karatu فوا عجبا إذا اتفى بطلان المخالفين إذا قاطع وما سطاب أوليها لك جريس للنصوصي مخالفين للنصوص بقدرينكو من خالفها تقليدا أو تعويلا أو لغير ذلك فكيف باقى ya suka kafa أن أجري uzuri بعد أجري من خالف أقوالهم من aqwalahum مدندنوسو وأقوال شيوخهم da ajali na nasusi shi na so ke da nafsi sai sun saba don su wa shugabannin su to kai ma sai ka wa don ka daɗaɗawa ba ka ka daɗaɗa don Allah ne zai ba za su haƙuri ba hmm. an gida fa za ka zauna da su inda an ga masu aka kafin mutumin da ya saba wa Allah ya saba maza a da ya gaba ma da shi bai magana ta ku Eh, wannan mutum to ai gaskiya ce ta janyo baka ji malam yana cewa ba bari mu amsa da magana ce duk inda ƙarya da gaskiya ta haɗu to ba a shiri in ko ganga da ƙarya da gaskiya an haɗu to ƙarya ake ba gaskiya ke wurin ba in ma dai suka taru suka da gaskiya ko kuma sun taru da sun haɗuwa kan ƙarya amma ba a haɗuwa in dai kana rike da sunan manzara to ba za ku haɗu da wanda ba rike ita ba dole sai an dinga jin haya haya haya haya yau dama mana ba rashin daidai din da faɗi ne shi janyo ai inda ya yi shiru da bayan ba su ce masa komai ba inda ya da aka jin hafuna ya bace Allah sarki ne ba ka ganin shi mutumin kirki ya yi fice ba ka kama ya shiru kai ku da bakaratun ka bai cika cikin cokali ba amma tun da ka ce ba aiki da shi ba ta faɗa da kai wannan abin yake yin aiki da karatu ya kawo fitina ba ku fitina ba alhadin a ƙaru amma da za ka yi karatun kai ne ka zuna cikin su ba za a ji ku da kai sana ta bola hulfawa hawa don me wanda ibi tun da ne so sun yi nasu an ba su ko to don me shi ba da zan a ba shi ba mai bin Allah mai bin manzon Allah shi ma a zuba masa shi ma a ba shi ba don me ake sa masa farko na sabola ila wa gawa ila suke zalunci a kansa za ka ga wannan sun faru sun bi da su idan ta bi Allah yanzu a ƙaƙara sharri a an a rubuta petition a kanka ka ce ka ce kai ɗan ka kai ɗan ka ba kai ɗan ka ba alhali su sun saba wa Allah sun saba manzon Allah da ka ce muka kawai za ka ce kai kuma ka saba wa shugabannin su ka saba musu kai yanzu Allah ba su kube in haka ne sun ka ba su su je su yi nasu kai maka yana ka don me za su rubuta petition akan su sun rubuta ƙarya ma kuma akai abinda da ka ma fanki da sai kai shi ne in haka na ya ce maka ce musu komai ba wannan cewa ka ci ba za ka bi wancan ba ka ba za ka bi nasu ba ba za ka bi ra'ayin shehu nasu ba kai nafsin nan Allah ga abun da yake manzon Allah ga shi za ka bi su yi nasu kai ma ka tafi yadda na ka kai ya ɗan jaman ka sai a kafa ba za ka bi Allah ba yanzu sa fara ma a talako Isa masu da'awa musamman matasan sai ku yi hasara. yawa na maƙiya Allah domin kada ka ɗauka wai maganan kai yadda kake da gaskiya a zuciya a ba shi na zuciya su ba ko suke su jefa a inda za ka alaka dole take ta ka zan da za mu za mu maka maganan waziri da abu hanifa ai kaga shi ya tsaya ya bi gaskiya da ai tashi ina son yadda za a kashe abu hanifa sai je ya kalan to Allah ya wa ba ido a haka yake yi sa ke cewa masu da'awa bai kamata mutum ya yi da'awa ba kada da kai kafi ya kamata kana da gazuwar fikiri na bakin nan kallo mana ya yace a zamanin yanzu gazuwar fikiri da ya zama dole domin da dama rashin gazuwar fikiri ake janyo musulunci wasu abubuwa da yawa hawa ta shigo ciki ga rashin batul fikiri shikenan sai a wani gari kuna da gaskiya ko da kuma lokaci guda kun je ku ne ba ku da gaskiya amma ya annabi a faɗa kike duk abin da suka yi zai gaza shi da wani haka kuma wanda suka biyo su ko kai kana hol to in haka ne don me za su kafa masa tarko babbar da wal dawa'ila wara mahu bil aza'i su dinga jifan shi da munanan laifuka da ji aluhu aswa hala suke mayar da shi mafi munin matsayi min albabin jara'i ne masu manyan laifuka fara mahu bil da'ihi su suka saba su ke zage-zage su ne zai akan abin da suka amma sai a canza ciwon su za su jefe ka da shi iri iri da fir'auna ma yake a nuna musa ya kafirta in taka min alkafirina harama ku bi dadihi wan sallu suka sutale minhu diwadan wa kaza kuma suka yi masa kaza fi bi mutabikin da abin da suka aikata wa ja'alu ta'zimal matabu'ina suka sanya girmama wa'anda ake bi da dagal lahum da ma'azan wallahu a'lamu ta